sauraro barkanmu da warhaka mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar ko da yaushe sunana Azima Bashir Aminu zan ja ragamar shirin. isa al'ada shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan yadda wani bincike yake gano cewa yawan shan siga ko kuma sukari a lokacin ƙuruciya na taka muhimmiyar rawa wajen haddasa wa mutum ciwon siga a lokacin girma. Wannan cuta ta siga ko kuma diabetes na cikin jerin cutukan da ke barazana ga rayukan ɗimbin mutane musamman a sassan Najeriya da tuni cutar ta fara zama ruwan dare mai gama duniya. Dakta Lawal Musa Tahir ƙwararren likita ne a wannan fanni ya kuma yi mana ƙarin bayani kan ma'anar wannan bayani na kwararru. To da buƙatar a fahimci cewar shi yaro fa yana da ƙarfi yana da kuma kiriniya da guje-guje da tsalle-tsalle wanda ta wannan hanya yana ƙona shi shigan nan da yake sha yana amfani da shi a matsayin makamashi to saboda haka da wahala shigan nan ya taru har ya zama zai mai illa amma idan ya kasance shan shigan ya kai wani matsayi har zai sa yaro ya irin muguwar kiban nan wato abin da ake cewa obesity kuma ya kasance iyayen shi ko dangi na kusa suna da ciwon sukari wato wanda ake cewa type 2 diabetes to idan ya samu wannan muguwar kiba kuma ya girma din zai kasance kenan yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta ta diabetes amma ba wai kawai don yawan shan sweet din shi ko sukari ba shine zai sa ya samu diabetes din a'a saboda akwai kwayoyin halitta wanda suke sa ya kasance mutane suna samun wannan cuta ko ta gado daga iyaye ko kuma 'yan uwa na kusa amma akan kan shi wannan shiga da suke samu ba zai samu su samu diabetes ba akan iya samun wasu matsalolin na daban wanda shiga zai iya kasancewa ya kawo misali a ce yaron da yake yawan shan shuga kuma baya kula da haƙorin shi ƙwayoyin cutar bacteria suna haɓaka akan haƙora sai ya kawo matsala da haƙori wasu kuma saboda tsaba shan shugan sai ya kasance ba sa cin abinci yadda ya kamata sai ya kasance kenan wasu sinadaran na abinci da ya kamata su samu ba sa samun amma in ba haka ba babu wani tabbataccen illa Najeriya dai wasu alkaliman biomed sun nuna yadda adadin masu wannan cuta ta diabetes ko kuma siga ya karu matuƙa daga kashi biyu a shekarar alif zuwa kashi goma da digo biyar a shekarar dubu biyu da Hajiya Maryam Ahmad wata uwa ce da ta rasa mijinta ta dalilin ciwon siga ko kuma diabetes ta ce ko shaka babu sinadarin na haddasa tarin cutuka. Mai gidana mun yi fama da ciwon sigan nan kwarai daga Allah ya ɗauki kayan shi amma kafin nan mun shafa ma kwarai kuma ita shan zaƙin nan illanta yana da yawa ba wai lallai sai ka tsinci kanka aka kana da ciwon siga ba saboda shi mai gida na ya kasance nashi ciwon sigan na gado ne to amma ko ba na gado ba ita siga da zaƙi a jiki tana da illa ga jikin ɗan adam saboda zai iya ci da wani cuta da ke cikin jikin mu san da ita ba ko ya jama'a ke kallon wannan bincike da ke nuna yara ka iya kamuwa da ciwon siga a lokacin girma sakamakon shan siga a yarinta magidanci malam nasir sa'ad gunguzu yana mai cewa to a kasarin mutane dai ba su cika ɗaukar ciye-ciyen kayan zaƙin yara a matsayin abu ne mai illa ba saboda ana cewa yara su zaƙi baya musu illa to amma a irin bayanan da suke fitowa a yanzu cewa akwai matakin da idan zaƙin ya kai zai iya zama hatsari ga yaro a rayuwarsa ta nan gaba to wannan wani sabon tunani ne kuma ya zo da ban mamaki A cewar uwa Maryam Ahmad yanayin wahalar da mai gidanta ya sha ya sanya ta tsaurara matakai kan yaranta tun daga karancin shekaru don ganin basu game da matsalar cutar a nan gaba ba. Wuta ya ƙone ne saboda haka dole na ɗau mataki a kan yaran nan in ga kar a maimaita abin da ya faru a baya. Duk da dai cewa nan mai gidan nawa na gado ne amma in aka kiyaye zai zo da sauƙi. saboda haka na ɗau matakai kwarai da gaske yanayin abincin su yanayin rayuwar mu gaba ɗaya don tun baban na sinadarai rayuwar mu gaba ɗaya yanayin abincin abinci na shi muke ce tunda duk da za ka daure ma yanayin abincin mai ciwon sugan ma ya fi lafiya Zainab Abubakar matashiya ce da dangin take da tarihin wannan cuta ta suga ko kuma diabetes ta bayyana irin matakan da take ɗauka wajen baiwa kanta kariya daga wannan cuta kasancewa na a cikin wanda ta faɗo a dangi masu gadon ciwon suga na ɗau mataki sosai game da ganin cewa ban yi wasa ba da shaye-shaye da ciye-ciyen kayan zaki kuma hakan da na yi ya sa ina jin daɗin jikina sosai kuma ina jin daɗin rayuwa rayuwa na saboda yana ƙara sa ni na jin cewa ni na damu da lafiyan kaina da kuma lafiyan duk wanda zai zamanto ya laɓe ni To iyaye da dama ne da yake ɗaukar matakan tsaurara hana shan zaƙi ga yaransu ganin ba su kamu da wannan cuta mai haɗari ba. Guda yake ɗimbin yara ne ke kallon irin wannan tsaurarawa a matsayin takura kamar yadda wannan yarinya Laila Ahmad ke cewa. Gaskiya hanyar da mu take samu akan harkan kalmu na yawancin cin siga nan gaskiya muna matsar jin daɗin shi sosai gaskiya saboda mun taso a cikin dangin, da shi suga ba wani abu bane za ka yi sauƙin gadon shi amma ta tana kokarin akan kar mu yawanci abin da ya shafa su ganin gaskiya muna matsar jin daɗin sosai mun ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ya bayar da shawarwari don baiwa kai kariya daga wannan cuta ta diabetes musamman daga matakin yaranta. To abin da za a fahimta dai shine kusan komai idan aka yawaita shi yana da illa saboda haka kenan sai a yi abin da yake dai na daidai bai yawa ba bai karanci ba idan akwai tarihi ko kuma kwayoyin cutar diabetes a dangi to sai ya kasance duk yaran da aka ga suna da alamar ciwon taiba a ɗauki mataki kuma a yanzu bincike ya nuna abubuwan da suke kawo ma yawan taiban nan saboda ya kasance yanayin rayuwar yara ya canza yara da aka sani da tsalle-tsalle da guje-guje yanzu ko da yaushe suna zaune saboda kwamfuta game ko bidiyo game ko handset sai kasance yaron da ya kamata a ce da zai hau keke ko ya bal ko ya wani abu da zai sa ya kona shi wannan eh, shiga da ya taru ya ci abinci kuma ya kime kaga da matsala kenan sannan ga wanda ba sa cin abinci da bukatar su ma ya kasance an rage yawan yadda suke shan shi wannan sweet din kuma suna cin abinci wanda yake da dukkan sinadaran da ake bukata sannan yara a rinka sa su suna abin da ya kamata na motsa jiki maimakon su zauna su kime a ce sai game din nan har su je su samu mugun kiba sannan an sha sweet din nan a rinka kurkura baki a brush kenan saboda ya kasance sukarin da ke taruwa a haƙorin da dan sauki yadda za a samu raguwar haɓakar kwayoyin cuta da za su iya kawo matsala kalaman ƙwararren likita kenan da lawal musa tahir da ke gargaɗi tare da jan hankali har ma da shawarwari kan yadda za a bai wa kai kariya daga cutar siga duk da yake ƙwararren likitan ya kore bayanan da ke alakar da shan siga na yaranta a matsayin dalilin kamuwa da ita wannan cuta ta diabetes a lokacin girma Allah ka ba mu sa'a sama Allah gobe legi ya kwaɗai ce ko baka yau gobe dan ka ba bashi yake so kwararru a wannan fanni na kiwon lafiya na ci gaba da sanya wannan cuta a sauran masu haɗari musamman a Najeriya, ƙasar da ke ganin ƙaruwar masu kamuwa da ita wala Allah ko saboda dalilai masu alaƙa da cimaka ko rashin motsa jiki da dai sauran muhimman dalilai. Na ce a gaida likita bokan turai a niyya sosai. kama la, duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.